الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتر رمضان شكرا جمهورية 347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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Ubangiji ta dace inna ma matsalul hayati duniya misalin rayuwar duniya kawai kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama faktalata na nabatul ardi sai tsirran ƙasa ya cakuɗa da wannan ruwan mimma ya kulun nasu daga abin da mutane suke ci kamar gero masara dawa da wake da sauransu aka yi ruwan sama amfanin gona ya karɓi wannan ruwan wal an'amu da kuma abin da dabbobi suke ci su ne ciyayi da tsirai da sauran abubuwa na abincin dabbobi da ganye hatta idan aka zata la'arbu har yayin da ƙasa ta ɗauki adonta domin farko kafin damuna za ka gauri a bushe ne to idan Allah ya sa kai ruwa kuma sai ka ga ana ruwa ana ruwa sai ka ga ko ina zama kore sha to ƙasa ta ɗauki ado kenan ah, wa zayyana tai ado wa zanna ahluha masu ƙasar masu gonakai kenan suka yi zaton annahum qadiruna alaiha su masu iko ne akan gonarsa ma'ana yanzu kan saura kawai mun girbi amfanin gona ya nuna saura ya bushe kawai mu zo mu girbi amfanin mu to suna nan aka ataha amruna Allah ta ce sai mu ya zo mata misali ake na yadda duniya ta ɗaukawa ta yi ado da kuma wata ran za a zo a gaba ita wani to kamar gona ne da ta samu ruwa mai kyau ta yi ado ta yi ƙawa sai masifa ta ya sauka mata shine ma nan ataha amruna wata masifa ta sauka mata ko dai iska mai tsanani ko ruwa mai tsanani ko ta gobara ko ta rundunar yaƙi ta zo ta shiga cikin gonar ta wuce ko makamancin wannan lailan da daddare auna haran ko kuma da rana faja'alnaha hasidan Allah ta sai ce sai Allah ta lace sai mu sanya ta abun girbewa sai ta zama abun diddigewa ka lam ta gana bil am kaman ba ta kasance jiyawa ba kaman ba jiya ce take rayuwa wato kaman gona ce ta samu ruwa ta yi yabanya kore shar abun shawa in ka zo ka duba gonan shinkafa ko masara ko makawancin kana gani ma ta yi goyo ko ta yi kunshi saura kawai ka zo ka yanke abunka ko ka girbi ka tafi gida kafin gari ya waye wani masifa zai sauka wa gonar. ko na gobara ko na iska ko na wasu rundunar yaƙi ko ƙwari ko makamancin wannan shi kenan sai ka zo da safe kawai ka same ta gaba ɗaya ta jijjige kawai ta zama gari kawai karɓar ka allam ta gana bil ams kamar ma ba ta kasance a jiya ba kamar ba ita ce ta zama rayayya jiya ba wannan gwanin kamar ba ita ce mai ya je ba kamar babu ita to haka duniyar za ta zama ga ta dai tana ta ɗaukan ƙawa in ka ga gine-ginen da ake a duniya za ka yi mamaki in kana yawon duniya kuma iyakacin ka nan to ka ɗan ga abin da ka gani dan daidai gwargwado kawai ya fi dai ƙauyuka irin gefe gefe nan amma ina aka shiga ƙasashen da suka ci gaba na turai da na larabawa kaga yadda suka yi suke gine-gine kamar ba za a mutu ba kamar duniya ba za ta tashi ba a je a yi benaye ana jera su kawai kaman ado kaman a jera tangaran haka za ka gansu su duniya ta ɗaukawa da su ta yi ado to shi ke na wata ran kawai idan alkiyama ta zuwa kai busa ƙaho busa ɗaya sai ka nemi wannan tsawon duk gaba ɗaya ka rika duniya ta wargaze ta tarwatsi ya zama babu ita duk adonta na banza ina da lokaci to shine Allah ta ce kazalika nufassilu alayati ayati haka da muke rarrabe ayoyi muke ta bayani li qaumi yatafakkarun ga mutane masu tunani wanda za su yi izina su gane misalin duniyan nan yanda abu zai zo kama kama ya gama yayin sai tafi to haka nan kuma duniyan ita ma za a yi yayin ta ta kare za ta zama labari kamar a mafarki shikenan an yi an gama abubuwa nawa aka yi yayin su suka wuce abubuwa nawa ubangiji ta'ala ina buga mana misali ne na yadda duniya take gaggawa za ta yi gaggawan kushewa nan ba da daɗe ba za ta kare duk wannan adon da take ɗauka alamun tashin kiyama ne don da babu yi wannan kawa duk alamu ne ci gaba da ake ta samu na rayuwa duk alamun tashiyar ne, da jiragen saman da harkan kwamfuta harkan intanet da sauransu duk ya tashin kiyama da ci da ake samu na gine-gine da hanyoyi da sauran duk alamar duniya ta kusan tashi don ba ta tashi ba sai ta ɗaukawa sai ta yi ado tukunna a cikin suratul kafi ubangiji ta lati wa bari lahum masal hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama'i faftara bihi nabatu al-ardi fa asba hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ka buga masa misali ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne aka saukar da shi daga sama sai ta cakuɗa da tsirrai zuwa wani lokaci ko sai kaga ya bushe ya waye gari ya bushe ko ma wata masifa wata sauka masa ba sai kaga iska tana sheƙe shi gashi nan banya ne abun sha'awa in ka zo wucewa a mota gero ne ko dawa ko masara ko shinkafa kenan zuwa wani lokaci ko sai kaga ya bushe sai daga an zo an cire komai sai ka sauran diddigan wanda kura iska kawai take ɗiba tana ta da kuran shikenan ba an gama to haka duniya ke sama kawai ga ta nan yanzu tana gidi tana haɗi ana harkoki amma ran da aka busa ƙaho hofa ka za a tarwatsa ta kamar yadda ake girbe gona jiya ka wuce ta karare na tsaye gobe ko ka samu an girbe ta an fantar da ita gaba ɗaya fai za nufiqa fi suri nafqatun wahida wa humilat al-ardu fa dukkata dakkatan wahida fa yau mai izin waka ce wa to da haka za a ɗauki ƙasa da duwatsu an yi busan ƙaho na farko a dau ƙasa da duwatsu sai a zo a gura gaba ɗaya sai a tarwatsa duka gine-ginen nan gaba ɗaya za su zama kawai tarihi To wannan shi ne misali rayuwar duniya ana tafiya tafiya da wasu rajai zama ba kamar yadda gonarka ka yi shuka shuka ya tsiro kana noma har ya yi goro har an girbe wasu ranka zo ka samu karmami kawai sai ga shanu sun zo sun rasa ma me za su ci kararen ma ya kare suna ta kale ne kawai babu abin da za ka samu Allah mai iko ne akan komai to haka kamar yadda damuna tun ta zo ake samun amfanin gona mai kyau kaga gona ta yi kyau ya wuce ya zama babu ta haka duniyar ita ma za ta wuce ba ta da wani daɗewa yanzu yanzu nan za ta wuce ala inna ma duniya كمنزل راكب أناق عشيا ثم في صبح راهب دنيا nan kamar mutum ya taho daga wata tafiya ne ya tafiya ya tafiya da yamma sai sai ya gaji sai zan durkusar da rakumin sai dan huta daga ba kuma sai kama hanya kai ya wuce to gama haka take kawai ka fito daga wata doguwar tafiya banda baka san ya shekaru nawa aka yi ba ma a duniya kafin sai ka zo ka san zo ka sauke zango kuma za ka wuce lahira ba wajen lokaci kuma ka wuce lahira kamar transit ne kawai kai za ka tafi saudiya ne kawai jirgin egypt sai ka yan sauka a cairo awa uku kafin ka wuce saudiya shikenan take za a ga awa uku ta ka wuce kawai to haka duniyan take ita kamar matafiyi ne dan tsaya dan huta a nori sannan ya tsora tafiya to wanda ya gane haka sai ce to duniya nan ba wurin zama ba ne imanin eh, duniya kuma mu zo zama ba domin dan ƙetarewa ne za ka tsallaka ne kawai ka wuce ka fito daga babu za ka tafi lahira ka ga gaba ka miƙe kafan ka kuwa a matsayinka na bako na mai wuce ba in tana da hankali ba kana da tunani wanda ke cewa inna lillahi ibadan kufana sallaku duniya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin wa sana ja'aluha lujatan wa takhadhu salihat amali fiha tuhfa Allah yana da Allah akwai wasu bayin Allah Allah yana da wasu bayi masu basira wanda suka saki duniya suka ji tsoron fitinanta sai suka gane duniyan ba wurin zama ya kace ga duniya na mu dauke ta kamar kogi mu samu mu haye kamar matafi ne zai samu kogi a sa ta tafiya kawai ya zamu yi mu haye kogin nan mu wuce sai suka ce to mu nemo jirgin ruwa to me jirgin ruwa suka ce kyawawan ayyuka kawai su ne jirgin ruwa za da kyawun ayyuka za ka ketare in ba ka da shi kuma za ka dunnuya sai suka rike suka dinga kyawun ayyuka don su samu su haye wannan koki to shi ne misalin duniya duniya kamar mafarki ne kamar mafarki ne yanzu idan kai mafarki kana kasuwa kana sayayya kana in ka farka ka kasan sai ka gaba abun ba haka ba to haka nan duniya inda za ka mutu ne za ka gane duniya kamar mafarki ne kamar ruɓu ya manani kuma na sha muku muka musu mai koka muku misali duk mutum da ya yawon duniya zai gane ba da za ka je ka zauna a wani gari kai shekara goma in ka kaura daga garin ka da wani gari kai shekara ɗaya to za ka ga zaman ka da kai wancan gari kamar a mafarki kamar mafarki aka za ka gani kuma ka daɗe ba bari a ce shekara biyu kai ko shekara uku sai ka dawo garin ku ko kuma garin ku ka bari ka tafi wani gari to zaman da kai a garin ku sai ka dinga gani kamar a mafarki ne kawai duk wanda ba a gari ɗaya ya zauna ba ya san wani to misali wannan kenan sai in ka tafi lahira kuma ka bar duniya rayuwar da ba ta karewa ta dindin ne kaga za ka ga kamar a mafarki ne kawai ba wani ba wani to wannan ayoyin da suna gaya mana duniya ba komai ba ne mu ji tsoron Allah kawai fattaku duniya Mu ji tsoron duniya ku kaffa kaffa da duniya duniya ba gidan dawwama ba ne gidan karewa ne daru fana'i ne ina ne na karewa to ka miƙi kafan ka kai tabbatar Allah ta'ala don je gidan da ba zai kare ba shine lahira sai Allah ta'ala ya ce wallahu yad'u ila ya salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala ce wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci ta ce aljanna wa hadi ina shiryar da man yasha wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna ita ce darus salam an ambace ta darus salam saboda ta kusa daga dukkan wani kai aljanna ba matsala ba irin duniya bane ka cikin tashi hankali yanzu ko arziki ne da kai akwai tsoro a tare da kai in mulki ne ma kana cikin tsoro wannan fargaban kawai sai ana da daɗin abun sari bisa ɗari to lahira daru salamu gidan aljanna babu aibubuka ba wata tawaya ka nemi abu kareta sannan babu wahala a ciki babu fargaba babu tsoro nitsuwa ne amma ba mai samun sa sai wanda ya imani kuma ya ji tsoron Allah in kai imani ka ji tsoron Allah to shikenan a nan duniya kana fargaba amma kaje lahira fargaba ta kare to da ka za ga yan aljanna in sun je suna tattaunawa za su ta da a duniya mun kasance shirki? masu a tsoron ce muke karfa zama ba mu shiga aljanna ba karfa mu ce tafi wutawa haka bayan Allah su a nan duniya to shi amma yanzu gashi Allah ya mana baiwa mun samu nutsuwa a aljanna suna hira suna tina hali da suke ciki a duniya to a yanzu za ka daga hankalinka don ka samu lahira ka dage don ka samu aljanna Allah yana kiran ka zuwa ga aljanna in ka je aljanna kuma sai ni zuwa. to da ka baka da wani baka da wani tashin hankali والذين آمنوا ولا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Zaka duk wanda ya imani bai cuɗanya imaninsa da shirka ba yana da aminci ranar kiyama kuma su ne shirye. Sura ta Allah ce kai ce na kira zuwa ga aljanna ma'ana yana kira zuwa ga ayyukan da za su kai ka aljanna shi ne ma'anar ya da'u ila dari salam ana kiran kai zuwa ga aljanna ana kiran kai zuwa kai ayyukan da za su kai ka aljanna shi ne imani da tsoron Allah da da'awa Allah su wa ta'ala kamar da za a yake cewa wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin ku gaggawa zuwa ga gafaran ubangijinku da aljanna wanda fadin ta fadin mai da gasai mana ku yi zuwa ga ayyukan da in kun yi su Allah zai gafarta muku kuma ya sa ku aljanna kuma duk abin da Allah ya wajabta ka yi abin da Allah ya haramta kuma ka bari to ka kama hanyar tafiya tafiya aljanna kenan to Allah yana kiran zuwa yana kiran mutane zuwa ga aljanna tace darus salam gidan aminci wanda bai da matsala babu wata rayuwa da babu matsala sai rayuwar aljanna amma duniya komin mukaminka to kana cikin matsala sannan wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim ina shirye da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici me ya tafarki madaidaici shine almutaba'atu lillahi wa lirasul bin Allah da bin manzo sama shi tafarki madaidaici domin Allah ta'ala a cikin suratul fatiha ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici tafarkin wa'anda kai wa ni'ima ba ta farkin wanda ka kai fushi da su ko suka zama matattu ma'ana ba ta farkin yahudu da nasara ba ta farkin waɗanda kai wa ni'ima to su ai Allah ya wa ni'ima shi ne faɗa a suratul nisa yace wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda bi Allah ya bi manzo Allah tasnama to ranar lahira za a tashe shi tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su ai Allah ya wa ni'ima su ne manzonni su ne annabawan Allah su ne siddiƙai su ne ainihin abin da shahidai da salihai bayan Allah na gari to a sai siratul mustaqim shine almutabatu lillahi wal rasul bin Allah da bin manzon sa kana kauce ta kuma to ka fada cikin hanyar yahudu da nasara nan kuma halaka za ta kai ka shi sa shauku idan mai tamiya littafi guda ya ce sunan littafin iqtiba'u siratul mustaqim mukhalafata ashabin dai. neman tafarki abinnan tafarki madaidaici yana neman ka saba wa tafarkin yahudu da nasara in dai ka bi hanyar yahudu da nasara to ba tafarki madaidaici kake ba in kana kan asiratul mustaqim tafarki madaidaici to ba za ka bi hanyar yahudu da nasara wannan fa shine abin da galibi mutane suke akai musamman a ƙarshen duniya maza su ya kai wa al'ummansa gargadi kar su shiga hanyar yahudu da nasara amma yake za a samu masu ne yake da tattabi mun na sana man kana ku. shibran bi shibrin zira'an bi zira'i hatta law dakhalu juhra rabbin la Ita idan dan gaba za ku dinga bin hanyoyin yahudu da nasara taƙi da taƙi zira'i da zira'i da za su shiga ramin dan wanda za ku shiga za ku bi sunnan da suke kafin ku sabai suka ce yahudu da nasara sai manzo za ce fa zuwa in ba suwa suwaye yanzu suwa ke kwaikwayo a duniya su ne abun burgewa fa kokarin sai koyi yahudu da nasara to ka yi ko da addinin ka ko ba za ka koyi yahudu da nasara don manzo fa ce kuma man tashabba bi qawmi fa huwa min dole yake koyi mutane za a tashe shi da sura na alqiya kuma yace almar'u ma aman ahabba yawm alqiyamah mutum yana tare da wanda yake sura na alqiya in ka so yahudu da nasara to za ta tashe ka tare da sura na alqiya don ko za ka ko da addinin ka to za ka ga rayuwarka ta sha bamban sai dai yahuda da nasara ne wanda wasu ke ganin kamar ƙauyenci ne a ce kana riko da addini lahiran ka fifita a kan duniyanka kai mai kishin addinin ka ne wasu na ganin ƙauyenci ne alhalin wannan din ne wayewa wancan ne ƙauyenci to ubangiji ta lana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici kamar na ta yake cewa wa hadha siratu rabbika mustaqima قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو نير بما كانوا يعملون بنجي تعالى wannan shi ne tafarkin ubangiji kamar daidaici mun yi bayanin ayoyi ga mutane masu tunani masu wa'azantuwa sai ce da hum daru salami suna da gida na aminci a wajen ubangiji shine aljanna a sai wanda ya bi as-siratul mustaqim shi yake samun daru in ka bi tafarki madaidaici to kuma za ka samu gidan aminci shine aljanna kuma Allah shine majibincin masu irin wannan aikin saboda aikin da suke to kaga nan da Allah ce da ila dari salami wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim ina kira zuwa ga aljanna ina shirye da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana duk wanda ya shiryu zuwa ga tafarki madaidaici shine bin Allah da bin manzara ta suna to wannan ya kama hanyar zuwa darussalam shine aljanna ya kama hanyar zuwa wato ainihin aljanna so da ka aljanna ta wanda bi Allah ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato Allah da kansa ne yake kiran mutane ku zo ku shiga aljanna ku zo ku shiga wasu sun yi misali duk da ya ɗarce hadisi ne bai inganta ba misalin sa kamar wani babban mutum ne sai ya gina gida da ya gina gida sai zo ya yi dining table ya zo ya kawo abinci aka cika abinci a dining inda ake cin abinci to sai ya aika wani ya ce zai kira mutane su zo su ci abinci ga abinci kala-kala an yi shi naman kaji firfesu kayan ciki kautet da shinkafa da da doya da wake dankali taliya duk abin da kake bukata na abinci akwai sai sa wani ya zo ya kira mutane su zo su to duk wanda ya amsa wannan kiran zai shiga wannan gidan wane ka zo muna gayyatar ka cin abinci in ya amsa ya zo sai ya shiga kuma ya shiga zai ci abincin kuma shi shugaban wannan mutumin babban mutumin da ya shirya wannan liyafan kuma zai ji daɗi zai gamsu da shi don duk wanda ya jefa abinci don a ci to farin cikinsa a ci in ba a cin ba sai ya shiga damuwa zai ji farin ciki ya gana cin abinci ya fi ma shi ya ci ya fi masa daɗi akan a ce shi ya ci abincin wani ya ci wanda yake son ya ci abincinsa to zai fi jin daɗi fiye da a ce shi ya ci to kaga wanda ya gayyan nan zai gamsu da shi zai ji cewa ai wannan mutum ya kyauta min da ya zo ci abinci wanda bai amsa ba kuma ba zai shiga gidan ba balle sana ya ci abinci kuma shi wannan mutumin da ya shirya abincin ba zai ji daɗi ba bai ce ka zo ka ci abinci ba za ka zo in ba karimi ne dama mutum ne mai kyauta mai alheri ba zai ji daɗi ba to saboda haka shi ne misalin wannan to sai suka ce wanda wanda a sanya shi wanda ya shirya abun shi ne ubangiji tare ya shirya liyafa a wani gida ya shirya liyafa a zo a ci abinci gidan kuma shi ne musulunci in ka zo ka shiga musulunci ka amsa kiran Allah to daga musuluncin kuma za ka samu mai wannan kabashin abinci ita ce aljanna liyafa kenan da aka yi wa yake kiran mutane ne zuwa ga a zo a shiga gidan Allah ya gina gida a zo a shiga gida a zo a ci abinci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma zan a kiran mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran mutane a zo a shiga musulunci in a shiga musulunci kuma akwai aljanna kuma Allah shi ya tsadadi aljanna to wannan shine misalin sa in kace ba za ka amsa manzo sama ba to kace ba za ka shiga aljanna shine kawai da ba za ka yi musulunci ba kenan in ka amsa manzo sama za ka shiga musulunci za ka shiga aljanna kuma za ka ci duk abubuwan da ake ci a aljanna to ka duba Allah ta'ala ya gina aljanna da kansa kuma gida ne na ni'ima ni'imomin kuma ba za ka misalta su ba babu irin su a duniya kawai sunan ne iri ɗaya abdullahi bin abba ya ce laysa fi laysa fi dunya bima fi jannati illa al-asma babu wani abu a duniya daga cikin abun aljanna fa ta suna sai ga ce maka inabi na aljanna to sunan da inabi amma dadin sa da kansa ba irin na duniya ba haka nan rumman haka nan dibino haka nan zuma haka nan nono duk wani abu da za ka ga maka da to Allah ne ya gina fa aljanna ya mata tanadin duk wasu abubuwa na jin daɗi kuma shi ne yake kiran ka duk Allah ka zo ka shiga ka zo ka zo ka ci abinci ya aiko manzannin Allah sai ta kiran mutane ka zo ka zo ka shiga ka zo ka shiga musulunci ka zo ka shiga gidan aljanna nan ina kiran ka zuwa ga aljanna ka je ka ci daɗi a aljanna kawai kai musulunta ka yi riko da addinin ka nan. za ka shiga aljanna, kuma za ka ji daɗi a aljanna to kaga wani irin karamci ne ya wuce wannan to kaga yanzu idan ka zo aka ce ka ware wani gida da kayan lambu duk abin da ake bukata na kayan marmarin nan su lemo da ayaba da nama da shinkafa da kaza to ni ba larabe shinkafa kaza gasheshe da tafefe da waye ai na gaba sai ka ce kira mutane ba in an fahimci kawai lalle ka buɗe ne don a zo a ci na tabbatar maka layi sai yayi maka yawa kofar gidan. sai dai a sa wasu ma jami'an tsaro a dinga shiga a hankali da Allah ba sai ka zo kace jama'a don Allah a zo don Allah a zo a ci abinci ka tsaya bakin hanya kana kiran mutane ina da an ji labari ba mutum sai biyu sai kai ya ta kawai kenan za su gayyato sauran don da an ji labari kawai za a dinga zuwa to abin da Allah ya tanada mana aljanna ya ci wannan ba za mu abin tashi da wannan ba jin dadi ne da dindindin wanda baya karewa ko ba bi kasuwa jin dadi ne da ƙololuwa sai ka shige shi ko za ka gane to amma da kansa yake kira ku zo ku zo ku shiga ku zo ku shiga aljanna ku zo ku shiga aljanna wani irin gata ne wannan to da haka gatan ya wuce misali Allah ta'ala mai rahama ne yana jin tausayin bayansa wallahu yadda ila dahri salam ina kiran ku ku zo ku shiga aljanna babu matsala a cikin ta sharadi kawai ka gyara imaninka ka ji tsoron ka in kai wannan to zaka shiga wato ainihin wancan daula sai Allah ta lace mu للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Ubangiji ta dace lillabi na ahsanu al-husna lillabi na ahsanu wadanda suka kyautata ta da tsoron Allah to suna da al-husna wato aljanna wanda ta kai makura wajen ki sai ka ce mata al-husna mubalaga isu tafil na asan muannas ne na asan iso tawbi na asanu ga wa'anda suka kyautata imanin su da aikin su alhusna suna da sakamako mai kololuwan kyau ita ce aljanna wa ziyada da kuma taki shine ganin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya fi aljannan dadi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala يلحق wujuhahum قتر wala يلحق قتر ƙura da zai lullube wujuhahum fiskokinsu ba a ah, fiskokinsu da haske babu ƙura a fiskansu wala zilla kuma babu kaskanci ma'ana safa ba su sha wahala ba bari maka misali ina za a ce wani zai yi wani criminal wani zai je wani laifi ko na fashi da makami ko ni ta'addanci ko kisan kai sai jami'an tsaro su bi shi ya fate tashi ya fate tashi a zo a kama shi a jawo shi ana jan sa a kasa dole za ka ƙura jikinsa ko ba a gani ba da ya kaskanci kuma na ƙarshe ya ji kunya ya ɗauki kaskanci da ƙyar zai iya daga ido kalli mutane da wannan misali ɗan wuta ke za ka ce ɗan aljanna bayi da wannan matsalan kwata-kwata ma'ana daraja shi take yi shi karrama shi ake ku zo ku shiga ibtul kun ji daɗin ku kuma kun ji daɗin ku ana karrama su suna shiga aljanna to su ba su da wannan wahala ulaika ashabul janna Allah ta'ala ta wannan sune yan aljanna hum fiha khalidun kuma za su dawama a aljanna ba da za su fita har abadan abada jin daɗi ne ka shige shi ba yankewa kwata kwata bangiji ta'ala ta lil ladina asanul husna wa ziyada wanda suka kyautata imani su da ayyukan su suna da sakamakon aljanna al-husna duma ne su ittifaqi aljanna ake to shine sakamakon na kololuwa kenan da aka ce wa ziyada da dafi wasu malamai suka ce da ninnin kalada gurbin kalada in kai aikin kwaɗe kai yanzu ba ka lada ɗaya ko goma daidai wani aikin sai a linka har sau goma aiki ladan aikin ko a linka sau saba'in kai har zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin da ba a iya kullu amal ibn adam yudha'af al alhassan bi shari'a amfani ila sab'i mi'ati fi ila adha'afin kafira. duk aikin na da ana ninka ladansa akalla a ninka maka goma man ja bil hasanati falahu asharu amsalha za ninka maka goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai har zuwa ninki mai yawa wanda Allah ne ya san ka. to su ne suka ce shi ake nufi da ziyada a nan ƙari ƙarin lada fiye da abin da ka aikata domin aljanna ba za ka shige ta ba sai an haɗa da mai halalan ubangiji subhanahu wata'ala ba iya aikin kan ne zai kai ka aljanna ba sai ai ta ƙara ladan ai ta ƙarawa kamar da manzo Allah manzo Allah sai yake cewa da kullu jannata minkum bi amali ba wanda aiki sai kai kai aljanna suka ce wala anta ya rasulullah har kai yace wala ana illa yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya nuna ni da rahmatsa da fadala sai an hada sai shiga aljanna to kowa haka ne shi ne wasu ce shi ne ma'anar ziyada wasu ka ce ma'anar daɗin na ana nufin ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan wannan fassarar ita ta firin jayi domin akwai hadisi a akan ta ingantaccen hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi so da haka waɗanda suka ga abin nan suka kyautata imaninsu da ayyukansu to za su za a ba su sakamakon aljanna da daɗi shi ne ganin Allah ba subhanahu wataala wanda ganin Allah kuma ya fi aljannan daɗi, in sun ga Allah za su manta da daɗin aljanna saboda ganin Allah ya fi aljanna dadi yarahu almu'minuna bi ghairi kayfin وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا قصران أهل الانتزاع فذاك مؤمنات الله سبحانه وتعالى aljanna ba tare da an kwatanta yanzu ga yanayin ganin ba sannan idan suka ga Allah ta'ala za su manta da nimomin aljanna gaba ɗaya duk daɗin nimon sai sun manta ne ka sa wani daɗin yana mantawa da wani daɗin kana ɗan jin daɗi ka samu wanda ya fi sai ka manta da wani to haka sun ga Allah subhanahu wataala Allah zai bayyana su kan shi sai su manta da dukkan nimomi haka hadisi yace za su daga idon su sama su ga Allah Allah ya bace musu amma ba su dawo da idon su kasa ba sun manta ma cewa aljanna ko da jin daɗi kawai sai yake mamakin asaran mutabila su sun ce ba za a ga Allah ba sun kama wajja da la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar idan ido baya risan Allah sai a ce a nan duniya a nan duniya ba wanda zai ga Allah ko kuma la tudrikul absar la tuhitu bihi al-absar ido ba zai kewaye ga ga Allah ba ya masa ganin kokon ba amma ga hadisai nan da ayoyin Qur'ani sun tabbatar da za a ga Allah kuma ne za su ga Allah farfajiya al-qiyama tun kafin da eh, ayi hisabi kafin na aljanna tafi aljanna na wuce tafi za su ga ubangiji ta'ala kamar da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fiskokin a ranar kiyama suna masu haske suna kallon ubangiji shi ne fassarar hanyar amma mutazila su zama shari suka ce ba ana nufin suna kallon ubangiji ba wai ila rabbiha nazira suna masu sauraron nimomin ubangiji yace ila ne jam'u iliyin ne wato nimomi ne ila kaman fa bi ayyi kuma ta tukadzibun yace suna masu sauraron nimomin ubangiji wannan fassara ce ba ne kyau ba. suna masu kallon ubangiji kuma hadisi ya karfafa wannan hadisin bukhari yace innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati ayana kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadammuna fi ru'yati za ku ubangijin qur'ana al-qiyama kamar yadda za ku ga wata dan daren 14 ba za ku cinciri da wajen ganin wata ba ba ture ture wajen ganin wata in ya kai dare 14 dare 14 to haka kowa zai ga ubangiji ta alatin cikin wannan kuma ni'ima ne da karramawa shi yasa kafirai ba za su gaishe ba a farfajiyar kiyama kamar da Allah ta ce kalla innahum an rabbi rabbihim yawma idin lamahjubun kafurai ba za su ga Allah ba ranar kiyama za a musu shamaki tsakanin su da Allah saboda a musu hukuma su kuma ne sai a karama su su ga ubangiji ta to wannan shine wuri na farko wuri na biyu shine aljanna Allah zai bayyana su ganshi su ji daɗi su manta da daɗin aljanna shine ma'anar ziyada hadith ya yi inganta sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata imani da su da ayyukansu suna sakamakon aljanna da dadi sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ce don yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta to me shela zai yi shela yace ya alal jannati inna lakum inda rabbikum maw'idan yuridu an yunjizakum ya ku yan aljanna ubangijin ku yana da wani alkawari da ya muku yana son ya cika muku wannan alkawari sai a aljanna su ce ne kuma ya rage sannan ka shiga aljanna ka za ka tamani a koji abu kuma na ni'ima wanda baka samu ba ba za ka yi tamani wannan sun su ce ma huwa menene alam mawazina na. Allah Ta ta'ala ya bi zanin mu wayi cewa ayyukan mu sunin jayi muna na kaga wannan babban ni'ima ce wa yubayyin na ya farar da fiskokin mu ranar kiyama sokin mu ne fari suke yi sannan ya shigar da mu aljanna ya tsayar da mu daga wuta to ne abu kuma ya rage ai ai Allah ya shiga mana alƙawari duk wanda ya imani yake ka ake dan aljanna ne mun shiga aljanna me ya rage kuma nan maza su sai ce sai a yaye hijabi da ya hada su ga Allah sai su ga ubangiji subhanahu wataala maza su ce wallahi ba ba su wani abu da suka fi so kaman ganin Allah ba abun da kuma ya musu farin ciki kaman ganin ubangiji ta'ala duk nimomin aljanna na bai kai ganin Allah ba shikenan manzon ma ya fassara wannan aya don sai da ya karanta yi wannan bayani saboda haka za su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna daga cikin su ka shiga aljanna ka ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma a nan duniya ba ka gan shi ne Musa ya nema ba ba shi dama ba manzon sama ya Isra'i da Miraji bai gani ba don zai ce maka ya ga Allah a yanzu ƙarya yake yi ba cece saboda haka ya dai ga wani abu da ya ga wani haske ko ya ga wani shirme ko kawai ya yi ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya kawai ya ce ai shi kulli yana ganin Allah ko ya ga Allah zai nuna maka wani shi mai matsayi ne a wajen Allah wata wataala da duk matsayin sa ya kai annabi Musa duk matsayin sa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi ba su ga Allah mun karanta mun yi wannan karatu da dalilai so ka gaba wanda za yanzu yanzu wani zai maka ko wannan ya ce maka yana ganin Allah so yake ce maka shi wani ne ka zo kana daraja shi kana girmama shi ko kana dan sauke masa wani abu kana neman albarkan sai zai maka addu'a ko wani abu wannan duk wannan ne ba wanda zai ga Allah a nan duniya amma a lahira muna fatan mu ganshi ne za su ganshi Allah ya sa muna cikin masu gani na'am ko ya wanda ake musu azaba da jima mun sha faɗa ne cewa abinci ake hana mutum a sashi a ɗaki ana shi cin abinci har sai ya ce ya ga Allah an ce ka ga Allah ya ce a ta ba za a bashi ba to yin jinwa ta jabe shi an ce bai wannan zai ce Allah ko ya nuna masa sai ce Allah to sai a bashi abinci yanzu yi tarbiya kenan yi Allah to duk ƙarya ce kawai bangiji ta ala ya ce wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala zilla su ba su da kasanciyar aljanna ƙura ba zai lullube fiskansu ba haka nan wani kaskanci ba zai lullube fiskansu ba saɓanin yan wuta suna cikin ƙura da wahala a cikin suratul insan Allah ta ce fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nabratan wasuwa Allah ya kiyaye su sharrin wannan ranar sharrin wannan azaba sharrin azaban ranar alkiyama Allah ya tare su da ainihin haske da kuma farin ciki haske a fiskokinsu da shi za a tarbe su Allah ya sa musu haske a fiskokin su sannan kuma da farin ciki a cikin zukatan su to ka suna cikin haske da farin ciki wujuhu yawma idin nafira ila rabbiha nafira to kace za ka ga yan aljanna fajan kiyama za ka ga Allah bai zai walakanta su ba to da sun sun girmama ubangiji subhanahu wataala sun girmama manzana suma sun yi riko da addini to da babu kura a cikin wato abin nan a fiskokinsu to nadin na ɗata na ta ce wulaka kafin jannati khalidin ko fi haka wanda su ne yan aljanna wanda za su dawwama a cikin aljanna to dadin ma da za a ce zai yanke shi ma matsala ne a ce aljanna za ka shige ta ma shekara ɗari za ka yi bayan shekara ɗari za ka fita to in ka bi dannan ko ba wuta ka shiga ba ka shiga uku don kama a sa ka AC ne kana cikin AC na yan awoyi sai ka fito waje sai ka ji zafi wanda yake wajen kuma baya jin wannan zafi to da ka shiga wata ni'ima ne da ka fita ko kai kuɗi kuɗin su ƙare ka saba jin daɗi ko bai kaga dama za ka ci ka ci wannan ka sha wannan ka sayi wannan to wata rai zama ba ka da shi to wanda da bai yi wadata irin naka ba ya fi ka jin daɗi yanzu sai ka kai ka saba da daɗi yanzu kuma ka zo kana shan wahala shi ne ba shi ke cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne in baka san daɗin ba in ka rasa shi daɗi amma in ka san daɗi ka rasa shi wahala sai ka fi kowa shan wahala saboda ka saba da shi to aljanna da za a ce wai shekara kaza za ka yi ka fita da ba za ka ji daɗi ba ai ka dinga tunanin ma na daɗin zai yi ka ga cewa wani masu tenuwan da duk abin da yake damun su kenan mutum ya ta tunanin sauran shekara biyar saura in an zo ta zarce mutum ya ruɗe rasa inda zai shiga yana neman sai ta zarce don ta zarce ma kuma dai akwai randa ba ta zarce ma to ka ganin ma ka shiga damuwa da tunani abun zai kare ya zai to haka masu kuɗi su ma suna ta tunani karfa zuciyar nan mai karewa sai ba bare ya dan asara a jere a jere to shi ma zai shiga tashin hankali to aljanna in ka shiga har abadan abada baka da wannan tararrafi kaga za ka miƙe kafanka ne ka ci abin da kaga dama ka ji daɗi yadda kake so abun bai zai kare ba kuma ba ran da zaka fita daga gidan har abadan abada kana nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ubangiji ta ala zai ce wa ɗan aljanna ya ku dan aljanna sai ɗan aljanna su ce labbaika rabbana wa sa'adik wal khairu kulluhu bi yadik to amsa ubangiji ta ala sai ya Allah duk alkhairi yana hannunka sai ce har rabitun hal rabitun shin kun gamsu da sakamakon da na muku a aljanna yan aljanna kun gamsu to akwai wanda zai ce bai gamsu ba da su ce wa malana na nan baya rabban ya za a yi a ce ban gamsu mutum ya samu aljanna wa kada a kai na malan su da adam ya halin baka ba mu ka ba mu abin da baka taba ba wani ba daga cikin hadisa ai mun gama gamsuwa mun kan ba ma bukatar wani ƙai to sai ubangiji ta ce ba zan ba ku abin da ya fi wannan ba sai su ce ya rabbi wani abu ne kuma ya fi wannan kuma akwai ta nima da ta fi wannan sai Allah ta laifi akwai sai ce uhillu alaikum ridwani fala asadu alaikum abada daga yau na yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba ku ci gaba da zama a aljanna ku yi abin da kuka ga dama babu haramun a aljanna bare a mutum ya ji tsoron laifi babu haramun a aljanna duk abin da kai halal ne a aljanna komai da ku na yarda da kuma kuma baran kore ku daga gidan ba shikenan sai su ƙara jin daɗi su samu nutsuwa to kaga jin daɗin da yake da wannan shine na nutsuwa wanda baya karewa amma wa kullu na'imin la mahalata zahir ala kulli shay'in ma khala Allah batin wa kullu na'imin la mahalata zahir ko ta nima ne ta duniya ne za ta kare za ta guje amma banda banda niman aljanna ha da'imun wa zilluha to da ka har abadan abada abun da zai wato ainihin da zai kare ba sai ubangiji ta lalace wallazina to wa mai musulunta akwai mai musulunta bari mu mutakkana masa kafin kun tashi min na ɗauka lokaci ne sauran ta muka nuni da suna ne kawai ta kaɗai ce za ki musulunta? to ma'anan musulunci shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi da wannan addinin musulunci in yadda da wannan yi magana da ya kin yi kiristanci ne ko bake ba kirista ce to a kirista suna cewa annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne Maryam Allah ce addinin musulunci ba haka ne. annabi isa bawan Allah ne manzon Allah maryam ma mai bayar Allah ce makir annabi isa in yadda da wannan to in ki yadda da wannan yanzu zan lakana miki kalmomi kin faɗe su kin zama musulma eh, ki ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu أن محمدا عبده عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله فلقد ينزل زوم مسلمة muna yi bikin murna da shiga musulunci me ya suna ki jesir نعم to eh, wannan sunan ba na musulunci ba ne zani na kasa fatan ba me ne sunan ke na wani suna kike so daga cikin suna musulunci fatima fatima yar manzon Allah suna alaihi suna yanzu suna ki fatima na musulunci muna miki murna Fatima da shiga musulunci ah, matan da suka zo da ke sai su koya miki kuma sauran yadda ake wanka da sauran yadda ake ibada muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da ke akan addini masha والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ubangiji ala in yi bayanin mutanen kirki sai kuma yi bayanin mutanen banza don ka san a ina kake kuma don ka gyara halayenka. Da wanda yi bayanin aljanna sai bayanin wuta don ka zaɓi inda ka take. A can ba Allah ala ce duk waɗanda suka kyautata ayyukansu suka ji tsoron Allah ubangiji ta lata da za musu aljanna da ma ƙari shi ne ganin ubangiji su wa ta'ala wanda ya fi aljannan dani sannan kuma ba su da kaskanci ko kaɗan aljanna daraja su za a karrama su sannan kuma su yan aljanna ne har abadan abada ba ranar za su fita to anan sai Allah ta ce kasa busta yi sayyi'at wayanda suka aikata munanan ayyuka zina sata ta'addanci kinnafi shaye-shaye shirka bidiyoyi da sauran duk abubuwa na sabon Allah duk wanda suke wannan da za jaza'u sayyi'atin bi misliha za a yi musu sakamako mummuna da gurgudun abin da suka yi wato ka duba Allah subhanahu wataala adalci irin na Allah da falalansa idan kyakkyawan aiki kai za a ninnin kaladan in mummuna aiki kuma iya abin da kai shi za a saka maka da shi ba za a kara maka ba ko da ka Allah ta ce duk wanda aikata mummunan aiki to jaza'u sayyi'atin bi misliha wato za a masa mummunan sakamako kurkudun abun da yi waje wa a sayi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu in kai iya abun da kai shi za a maka kamata dinu kudana kamata zara'u tasu yadda ka shuka haka za ka girba ka kai haka za a yi maka hisabi al-jaza'u ya ce wa tarhaquhum billah kuma kaskanci zai riski wato su wa'inda suke munanan ayyuka ne domin za a kai su wutar jahannama kuma za a kama kafafuwansu kansu na ana jan kansu a ƙasa a riƙe ƙafa kai na ƙasa ana ja ana ja har aje a jefa mutum a wuta kaga ba ƙasƙancin da ya wuce wannan ne ma'anan watar haƙuhun billa ƙasƙanci zai iske su ma lahum min Allah min asin ba su da wani kuma mai taimaka musu daga wajen Allah ta'ala da zai hana ya azabtar da su matukar sun yi munanan ayyuka babu mai kariya mai kare su daga wajen ubangiji ta'ala kana annama ughshar wujuhuhum qid'a min al in ka kalli fiskan su kai ka ce an rufe fiskokin su qida'an da wasu yanki yanki min al na dare muslima mai wato fiskokin su bukake zaka gani kamar an wato lullube su da wani yanki na duhun dare ulaika ashabun nari wa'annan su ne yan wuta in ji ubangiji ta ala hum fiha khalidun kuma za su dawwama a ciki babu ran da za su fito suma yan aljanna su doma aljanna yan wuta su doma a wuta da za a ce wa dan wuta kasar duniyar nan kullum za a ɗau ƙasa kwaɗaya a jefa kullum kwaɗaya a jefa in ta ƙare zai fita daga wuta da zai murna don za ta ƙare yau da gobe amma da jina da za a ce masa kullum in an duk in an jefa ƙasa ɗaya ƙwaya ɗaya ƙasar duniyar nan ta ƙare zai fita daga aljanna da zai baki ciki don wata ran za ta ƙare to rayuwa ce ta dindindin kawai ya la jannati qulubun wa la ya la nar qulubun wa la yan aljanna har abada kuna aljanna babu fita yan wuta har abada kafirai kuna wuta babu ran da za ku fita khalidina fiha abadan har abadan abada wannan abu ce fi abun tashi hankali Allah ya kiyamu da wutar jahannama a cikin suratu shura ubangiji ta lafi wa tarahum alaiha khashi'ina min al-dhilli yanzuruna min az-zulli ubangiji ta lace za ga yan wuta ana bijiro da su akan wutan ana jujjuya su akan wuta za sun dau kaskanci wato sun suna tawabu'u amma na kaskanci na na na walakanci sun shiga cikin damuwa suna duba ta gefe-gefe ido ba za su iya su kallawa yanzu idan an kamo ɗan Nabi ko ɗan fashi da makami aka zo ana dukan za an ɗaure shi ba zai iya haka kuwa ɗan ido wai zai dinga kallon ka ta kan gefe gefe ido ba saboda kaskanci da kunya da walakancin da ya shiga to aka dan wuta duk wanda bai yi abin da ya dace ba wanda ya saba wa Allah subhanahu ya yi munanan ayyuka to zai samu kaskanci da walakanci a buge shi a tattaure shi sannan kuma a je a jefa shi a wutar jahannama to da haka za su shiga abin nan za su shiga cikin kaskanci da walakanci a cikin suratu ibrahim ubangiji ta ce wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhu li-yawmin tashkhatu fihi al-absar kar kai tamanin Allah yana rafkana daga abin da mutanen banza suke yi Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani lokaci wanda idanu yake fitowa kulkulu mutum ta zari ido ta zari ido saboda bai da bai da gaskiya sannan ake gane mara gaskiya ko to da ka za ga yana ta zari ido ya rasa wato wannan irin yan bidiyoyi da ake nuna tona asirin mutane wani na kama mai laifi ka gani ka tabbatar mai laifi ne mujurimi ka ga yadda yake zazzare ido to sai ka kwatanta wannan illa mala'iku ne suka kama shi kuma fada ya abun ya fi muni ina zai shiga ihun ka banza babu wanda zai cece shi ne Allah ta ce ma lahum min Allah min asu babu wani mai tsare su daga Allah ya hana azabtar da su ba su da mai kariya ba su da shi kuma yadda Allah ta faɗa cikin suratul qiyama yace yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar mutum zai dinga cewa ina wurin gudu ne yau Allah yake ba wurin fakewa duk inda ka je ka dawo matabbatar ka tana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala babu inda za ka je saboda haka babu gudu babu kura malahu min mahis ka da inda za ka bauti ko kai kuna ko ka sha kuna a ce mala'iku sun biyo ka da gudu sai ka ɗanyi wata kuna ka shiga lungu sai su wuce a da duniya ne za ka yi wata gila ɗan sanda wannan in ya biyo ka da gudu sai ka je ka ɗan shiga wata lungu sai zai wuce da gudu sai ka dawo ba a jami'an tsaron duniya amma na lahira babu wannan mala'ika ba ka isa ka kuma ci to ai duk yana gane ka duk inda kake ka baka isa ka guce babu inda za ka gudu ba inda ka buya ba inda ka bauɗe babu inda ka shiga kuna kawai babu mafaka kawai dole ne kawai ka je ka shiga azaba Allah ya tsare mu da tsarewa ka matabbata tana wajen ubangiji ta ala. Yalla Allah ta yake kamar fiskokin su za su yi baka'i ka ma ubu wujuhum ila abil layl kai ka ce fiskokin su an rufe su da duhun dare ne baki kirin za ka ga fiskan kafuri ko fiskan ɗan wuta ba ta da kyan gani to za ka da ka gan shi ma kawai ka ga ɗan wuta kawai a layiha. ka ga wannan mata wani asiri ne da an ganka kawai kai daban za a ganka a cikin suratu abasa ubangiji ta ce wujuhun yawma idin musfira bahikatun mustafshira wa wujuhun yawma izin alaiha ghabara tarhaquha qasara ulaika humul kafaratul fajar ranar kiyama za a ga wasu fiskokin suna farare musfira masu haske zahiqatun suna masu dariya mustafshira suna farin ciki yan aljannan kenan za ka wata cikin walwala fiskarsa ta yi fari yana cikin farin ciki yana jin ta. to wasu fiskokin kuma Allah ya ce zaka ga akwai kura a fiska akwai duhu Kura a fiskar kuma duhu ya lullube wannan fiskokin Allah ta ce ulaika humul kafaratul fajr wannan sune kafirai fajirai to zaka mutane kirki fiskar su haske take suna dariya suna murna to da sun ga sakamakon an nuna musu sakamakon su aljanna ce mutanen banza fajirai kafirai su kuma su ne waɗanda fiskan su akwai ƙura sannan akwai duhu suna cikin tashin hankali da damuwa ko ba su da mabauta ba yadda za su yi a lahira ma baraka ce na tuba a yafe ni ba babu wannan babu wannan ba maganan ka tuba ko a ji tausayinka an gama so za ka ji tausayin kanka tun a nan duniya a cikin suratu ali imran ubangiji ta lafiya yau mata biyar wujuhun وتسود وجوه فأما الذين فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين يبقى وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون Allah ta lati ranar kiyama rana ce da wasu biskokin ke zama farare wasu su zama baƙaƙe. amma wanda fiskokin su suka zama baƙaƙe kirin to su ne fa kafirai Allah zai ce wasu kun kafirce bayan imani ko mutum yana da imani amma yana aikin kafirci sai ce to ku ɗanɗana azaban lahiran nan saboda kafirci da hukai da dole amma wanda fiskokinsu suke cikin suke fari farare fas suna farin ciki Allah ta lafiya waɗannan suna cikin rahamar Allah kuma za su dawo a cikinta Allah ya sa muna daga ciki in ka son fiskan ka yi fari ka gyara imaninka ka ji tsoron Allah ka yi wa Allah ta'ala da'a kar ka saba wa ubangiji ta'ala nan ga in ka je aljanna a lahira ma daban kake kuma za ka shiga rahamar Allah amma akasin haka mutum ce zai rayu yadda ya ga dama ya yi sharhuwan da ya yi shaye-shayensa ya yi fasikancinsa ya ƙi sallah ya ƙi duk abin da Allah wajen ta masa baya yi don ya je lahira kuma fuskarsa baka kirin sannan zai walakanta mala'iku za su masa duka za su walakanta shi kuma je shiga azabar Allah Allah ya kare mu da karewa Allah ya sa mu cikin bayan sa nagari Allah ya tsara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh